Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan na sha'awar ɗaukan mai tsaron raga Kelo Navas a matsayin wanda zai mai mata gurbin golan ta Andre Onana wanda aka bayyana cewa zai iya barin ƙungiyar ta Inter Milan a wannan bazarar. Haka zalika an bayyana masu tsaron raga Hugo Loris da Yansoma su ma suna cikin jerin masu tsaron ragar da ƙungiyar ta Inter Milan za ta iya zawarci in ji La Gazzetta dello Sport. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta sake tuntubar ɗan wasa Andriyar Rabiot a yau akan yiwuwar zuwansa ƙungiyar a matsayin ɗan wasa na kyauta. An bayyana cewa Bafaranshan na tunanin komawa gasar Premier League ta ƙasar Ingila kuma ya shiga ƙungiyar da za ta fafata a gasar cin kofin zakaran nahiyar Turai kamar yadda jaridar Gold ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar Al ta ƙasar Saudi Arabia za ta bai wa ɗan wasa Riyad Mahrez kwantiragin shekaru biyu tare da albashin euro miliyan hamsin a duk shekara. an bayyana cewa ɗan wasan gaban na kasar Algeria yana son kammala aikinsa na ƙwallon ƙafa a ƙasar Saudi Arabia. Amma babu tabbacin ko zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a wannan bazarar, kamar yadda jaridar Daily Mail Sport ta wallafa. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG na tunanin ɗan wasan gaba Kylian Mbappe zai yanke shawara ta ƙarshe akan makomarsa nan ba da jimawa ba. Ya sabunta kwantiraginsa ko kuma ya yunkurin barin ƙungiyar a wannan bazarar. ba sa son lamarin makomar dan wasa Mbappe ya dauki tsawon lokaci ana tattaunawa in ji Le Parisin PSG wani labari ya bayyana cewa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Napoli Aurelien De Laurentiis ya ki amincewa da tayin farko na euro miliyan 100 daga kungiyar kwallon kafa ta PSG akan neman siyan dan wasan gaban kungiyarsa Victor Osimhen De Laurentiis yana darajanta Osimhen akan euro miliyan 200 yayin da kungiyoyin premier league ke shirin shiga tseren siyan neman dan wasan gaban na najeriya in ji la gazeta dello sport wani rahoto ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta juventus na tunanin zawarcin dan wasan gaba hugo iketike idan dan wasan gabanta dusan vlahovic ya bar kungiyar a wannan bazarar inji ji gazeta dello sport an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta chelsea na tunanin zawarcin mai tsaron raga mike Maganan. da zarar sun kammala samun kuɗaɗensu daga sayar da 'yan wasan da suka yi an bayyana cewa sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea mauricio pochettino yana shirye ya fara kakar wasa ta bana tare da kefa arzabalaga a matsayin zaɓin sa lamba ɗaya amma ƙungiyar ta blues suna son ƙarfafa gurbin inji telegraph football a nan ma dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ac milan tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea suna dab da kulla yarjejeniyar tunikin ɗan wasa Rubin Leftis Check akan kuɗin da ya kai euro miliyan goma sha shida da karin euro miliyan huɗu, An bayyana cewa wannan shine kunshin karshe na tayin yarjejeniyar. An cimma sharuɗan sirri an amince. Rubin yana farin ciki da jin daɗin son koma ƙungiyar kwallon ƙafa ta AC Milan. Za a kammala tattaunawar bayanan karshe sannan a bayyana cikakkiyar yarjejeniyar a hukumance. an bayyana cewa sabon zagayen tattaunawa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da RB Leipzig a kan cinikin dan wasa Josko Badiol. RB Leipzig na son a biya ta akalla euro miliyan 100 kan dan wasan saboda tana daukar dan wasa Josko a matsayin ɗaya daga cikin mafi tsadar 'yan wasan baya na tsakiya kuma shine babban fifikon kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. An cimma sharɗan sirri tsakanin dan wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. wanda aka amince da shi tun a ranar asabar ɗin da ta gabata a nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea ta shaida wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta brighton cewa ba za ta biya kuɗi sama da fan miliyan 80 ba domin siyan ɗan wasan tsakiyar ta moses cancedo in ji sport a nan kuma mun samu ƙarin bayani akan tayin ƙungiyar al'ahali ga ɗan wasa roberto famino an bayyana cewa club ɗin na Saudiya ya yi wa ɗan wasan gaban ƙasar Brazil din tayin kwantiragi har zuwa Yunin shekarar 2026 ma'ana kwantiragin shekaru uku kenan al'ahali na fatan za ta kammala ɗaukar ɗan wasan a wannan makon domin tsara gwaje-gwajen lafiyarsa tsakanin ranar Laraba ko ranar Juma'a mai zuwa wani rahoto ya bayyana cewa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United na son siyar da 'yan wasanta guda biyu Scott McTominay da kuma ɗan wasa Hari Magwaya, Ko da yake har kawo yanzu ana ganin Hari Magwaya, bai da tabbacin zai iya barin kungiyar a wannan bazarar kamar yadda rahotanni da dama suka bayyana hakan. A nan kuma ɗan wasa Zabi Simon har yanzu bai yanke shawara a kan makomarsa ba. Amma a halin yanzu abin da yake so bai dogara da koma kungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ba. Har zuwa yau yanayin ɗan wasan shine ya zauna a kungiyar ƙwallon ƙafa ta PSB. har ma da sanya hannu akan sabon kwantiragi in ji jaridar Elekob. Wani labari ya bayyana cewa hukumar gudanarwar kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich ta ji takaici sosai bayan da dan wasan baya Lucas Hernandez ya ki amincewa da tayinta na kulla sabon kwantiragi kuma dan wasan ya yanke shawarar son koma kungiyar kwallon kafa ta PSG. An bayyana cewa kulab din ya dogara da dan wasa Hernandez duk da yawan rauni da ya sha fama da shi. kuma kulab ɗin ya yi ƙoƙari domin ci gaba da aiki tare da shi kamar yadda mano bonke ya bayyana a nan kuma a wani furci da ya yi tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid zanadin zidane ya bayyana cewa idan akwai ɗan wasan da zai sa na tashi daga kan kujera ta na miƙe tsaye to karim benzema ne da kuma luka modric 'yan wasa ne da suke kafkaf da ƙoƙarin ƙin rasa ƙwallo daga kafafunsu. Zidane ya ƙara da cewa ɗan wasa Jude Bellingham dan wasa ne mai mahimmanci a yanzu da kuma nan gaba ga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a shirye yake ya taka leda mai kyau ga kungiyar na haɗu da shi a wajen wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakaran nahiyar turai na shekarar 2022 mun ɗan yi magana da shi kaɗan ina fatan ya nuna ƙwarewarsa a ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid in ji Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasa James Madison ya riga ya amince da yarjejeniyar sirri tare da ƙungiyar kwallon kafa ta Tottenham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 har ma da sanya farin ciki da zumuɗin sanyin girki ga amare saboda saukin dafuwarta cikin sauri shinkafar shagon sama'ila halluru mai afki ce a tukunya rabin kwano kaɗai ka iya ciyar da kowa na cikin gida tare da yin san barka shinkafar sama'ila halluru ita ce shinkafa ɗaya tilo da ke fitar da wani daddaɗan sinadarin ƙamshi da ke kwantar da hankalin mai jin yunwa burin shinkafar mu kawai ku saye ta ku zuba ta a tukunya domin ta yi muku alƙawarin fatattakar yunwa ku tare da ƙara muku kuzari da nishaɗi a cikin jikinku. Za ku iya samun shagonmu da ke zaune a kalan baina hanyar Wamako da ke jihar Sokoton Najeriya. Ga dukkan mai buƙatar siyan shinkafar mu ba a kurkusa yake ba, zai iya kiran malam babun wayar mu kamar haka. Sifili bakwai sifili uku hudu uku uku uku hudu biyu sifili ko kuma a sifili bakwai sifili uku biyu hudu uku bakwai bakwai takwas bakwai domin koda a birnin sun kake idan kana buƙatar siyan shinkafar mu za mu aika maka da ita a cikin ƙanƙanin lokaci saboda 'yan nesa mun tanadi motocin jigilar ɗaukar kayan mu a kowane lokaci bugu da ƙari kowace irin shinkafa kuke buƙata za ku iya ta a shagon sama'ila halluru kalan baina da ke hanyar mako muna da shinkafa ta tuwo muna da shinkafa ta waina da dukkan nau'in wata shinkafa za ku iya samun ta kuma ku yi hamdala